Rahim. A daren farko, babi na goma, Allahu Akbar, Fati manya. Shi abin da yake ba shi mamaki shi ne wai an waye gari shi da Fatima sun zamo masoya, soyayya kuma irin ta aure. Tabbas Allah ya amshi ran mahaifinsa ya zamo maraya, sai dai shi maraya ne wanda ya rashin mahaifa, amma ba wanda ya rasa iyaye ba. A rayuwa iyaye suna da da yawa mahaifa ne kwara ɗaya katal shi kam Allah ya masa baiwa da iyaye na gari ya girgiza kai yana murmushi karfe goma da minti hamsin hadiya sauda ta faka motar ta kofar su ummi ta sha ado ta wata galleliyar shadda marin kalo ta yi kyau su kam Allah ya hore musu kyau da son gayu ita mijin ta ba wani mai wadatar zuciya ba ne sosai kusan ita ce mai kuɗin don 'yar kasuwa ce daga ƙasar Dubai ake kawo mata kayan sawa na mata koyaushe gidanta cike yake da mata business take yi ta ko'ina ita kam alhaji muhammad ne asalin ba ta jari amma duk da haka ba sa gani ta shigo uwar ɗakin hajiya hauwa tana kwance kan gado ummi na kwance gefenta zancen kalifan dai suke saude ta ce ki tashi mana tun yanzu ki fara shirya kayan gidan da na yau zan kai ki gidan alhaji muhammadu can za ki zauna ni zan gaya masa cewa tun da allah ya yi wa mahaifinku rasuwa ya zama dole a tallafa yaya hauwa a gun ku na san dai idonsa da kunya ba zai ce ba za ki zauna mai a gida ba sannan ita hajiya mai jidda na san za ta yi farin cikin zaman ki a gidanta don za ta ga cewa haka zai sa ta samu fada a gun muke kuma idan kin je ba cewa aka yi ki saki jiki kina bacci ba yaƙin neman zuciyar khalifa zaki ko ta halin ƙaƙa sannan ki dage din kyautata wa uwarsa yin haka ne zai sa in ya dawo daga Jamani ko bai son ki da kansa ita za ta kalli kyautatawar da yake mata ta tursasa shi ya aure ki Kin san son uwa shine ne son ɗa. Hajiya Hauwa ta ce wannan shine hanya mafi dacewa. Zuciyar Ummi fariƙar da ta gama sanya kayanta suka nufi gidan suka difa. A bisa hanya Hajiya Sauda ana ta wasafa mata yadda za ta yi amfani da damarta duk sanda take da shi don jan hankalinsa. Ummi jin ta kawai take yi tana ɗura mata a zuciyarta. daga alhajin har hajiya mai jidda sun nuna jin daɗin zaman ummi a gidan daman faɗa ne ba na so na yi a samu matsala in ba haka ba idan Hauwa duk yaranta suka ce za su zauna a gidan nan rike su zan iya insha Allahu. Ɗaki guda aka ware wa Ummi a gidan su Khalifa kusa da na mama. Akwai gado da dressing mirror da toilet a cikin ɗakin. Tun a ranar da ta je gidan aka gama wannan mama mai jidda ta ce da ita gidan nan gidan ku ne kin sani ki ɗauki kanki fiye da yadda kike rayuwa a gidan iyayenki. Duk abin da kike so kawai su idan ma babu kada ki gaya wa kowa ki gaya min in har da kuɗi za a siye shi zan saya miki Ummi. Bata zo gidan nan don cutar da Khalifa ko iyayensa ba don haka za ta nemi soyayyar Khalifa a bisa hanya ta gaskiya da tsakani ga Allah. Ta tashi ta buɗe kofar sakamakon kunkusawar da ta ji ana yi. Ɗaya daga take 'yan matan da ke aiki ne ta ce da ita mama ta ce in zo in ce miki an gama sanya abinci a tebur ki fito ki ce. mummy ta ce ki ce ina zuwa. Har 'yar aikin ta da bata kira ta ce me aikin ki a gidan nan? ta ce wanke-wanke wani lokaci ina yin girki ta jinjina kai ta ce waye yake dafa abincin da yaya khalifa yake ci ta ce yana da ƙyanƙyami bai yarda da abincinmu ba shi da abban sama muke dafa musu abinci sai dai mu taya su shiryawa tebur kawai ta ce yanzu ya dawo ta ce yana falon da suke cin abinci shi da iyayensa cikin zumuɗi ummi ta koma ɗaki gaban ƙaton madubi ta tsaya tana kallon surar jikinta daga sama har ƙasa tana tambayar kan tashin tana da tamogashin da za ta iya jan hankalin namiji kamar khalifa Ta fito falo cikin yauƙi Khalifa yana zaune kusa da Abban su kan kujerar zaman mutum uku. Sanye yake da baƙar kot da wandonsu. Zahiri da baɗini Khalifa ya yi kyau ba na wasa ba. Kamar yadda yake kyau a idon kowace mace ballantana ummi da ta mutu cikin soyayyarsa. Ta gaida su gaba ɗaya. Kallo ɗaya shi ma Khalifan ya mata ya mai da kansa ga jaridar da yake dubawa. Ƙafarsa ɗaya kan ɗaya. Mama ta ce da shi Khalifa ga ƙanwarka nan ummi. Ta dawo gidan nan da zama. A nan ne ya ɗan ajiye jaridar a kan cinyar sai ya kalli Ummi suka haɗa ido ya mata murmushi. Takaitacce ya maida ganinsa ga mama ya ce ya yi daidai. Hakan kin ga kin samu mai taya ki zama. Tsigar jikin Ummi ya dinga tashi sakamakon murmushin Khalifa da ta gani, kuma ita ya yi wa murmushin. Ƙarfe taran dare Khalifa ya tashi ya wuce ɗakinsa, ya ƙara yin wanka ya sauya kaya zuwa bulu ɗin jeans da farin shirt. ya zuba wani mai tsadar takalmi, ga farin gilash ɗan siriri. ya na ya fesa turare ya dawo falon da iyayensa ke zaune ya na, duk da abban sai ya ce abba ba ni aron makullin motar ka za ni anguwa in dawo ba musu ya zaro kiɗin ya damƙa masa ya kalli mama ya ce mam sai na dawo ta sha kunu sosai ta ce ina za ka wannan daren ya dubi agogo ya ce min wani aboki na zan duba a asibiti da asibahi za a tafi da shi egypt ta rasa abin da za ta ce sai kallo ta bisa da shi har ya fice kamar yadda ita ma Ummi ta lalace kan kallonsa. Tabɗi jam, ashe jan aiki ne a gabanta. Khalifa bai dawo ba sai biyu da rabi na dare. Yana shiga ɗakin sai faɗa bisa gado bacci ya awon gaba da shi. Da sassafe Ummi ta riga kowa tashi a gidan ta wanka ta tsala ado. Za ta shiga kicin sa'ar da ta yi ita gwanar iya girki ce da kwalliya. Ta yi kwas ɗin wannan abubuwan guda biyu a gun hajiyarta. Mama ta fito wurin ƙarfe bakwai da rabi tana shirin haɗawa Abban kayan ti saboda fitar da zai yi da wuri, sai ta ji kamshin girki ya gama ɗakin. Ta shiga kicin suka haɗa ido da Ummi ta riƙe baki tana murmushi ta ce, "Oh, sannu da himma Ummi, irin wannan kamshi haka." Ummi ta tsugunna tana murmushi ta gaida Hajiya ta ce, "Ummi ke za ki dinga girki a gidan nan, girki ba zai hana ki bacci ba a lokacin da kowa ke hutawa, ko 'yan aikin nan a yanzu haka suna can suna bacci." idan ba abban ne zai fita da wuri ba sai karfe goma ake gama abinci sannan a ci ummi ta ce mama ai daga wannan rana da na dawo gidan nan da zama insha Allahu ruwan shayi ba za ki sake dafawa ba da kanki sai fa in bana nan kuma yau ma na tashi da wuri ne jin abban ya ce zai fita da wuri mama ta gida kai ta ce yayi kyau lalle na san za ku shirya da yayanki khalifa Dan yana son abinci mai daɗi gabanta ya ɗan faɗi ta yi murmushi kawai A kwanaki shida da Ummi ta a gidan kafin tafiyarsa Germany sai da ta yi ƙoƙarin da Khalifa yake kula ta aƙalla yana amsa mata gaisuwa cikin fara'a. Har yakan ɗan ja ta da magana a wasu lokutan. Ranar Laraba da Asuba ta kama tafiyar Khalifa Germany a daren Talata. Bai shigo ba sai sha biyun dare. Yana can wurin abokansa da 'yan matansa da sunan sallama. Mama tana zaune a ɗakinta ita kaɗai bayan ta idar da sallar shafa'i da wuturi da tasbih a hannunta. Mummy ta shigo da food plus a hannunta ta na gaban mama ta ce, Mama yaya Khalifa ya ce amalewa yake so da miyar kuɓewa. Ya ce a gama da wuri na yi masa tan magariba gashi har yanzu bai dawo ba. Mama ta ce na yi zaton ma kin yi bacci dama tun ɗazu kina falo jiran Khalifa. Lalle baki san gararin Khalifa ba. Idan ya ga dama in ya zo ya ce idan bai ga dama ba cikinsa. Ta ce amma ko dai in jira ya ce ba zai iya ci ba. ya yi sanyi in dafa mai wani abu mama ta ce haba dai sai ka ce kin zamo baiwarsa tashi ki mayar da abincin falo ki tafi ki kwanta ummi ta dawo da flas falo maimakon ta je ta kwanta sai ta zauna ta yi tagumi a daidai wannan lokaci shi khalifa na ɗaki tare da ramsi a yau ta ƙare mai gida ta biyo shi har gidan ubansa kamar yadda ta sha gaya masa ta ce duk abin da zai faru in dai a kaina ne ta ɗauka ba gudu ba ja da baya Khalifa ya rasa ce zai yi da Ramsi yau ta rikice masa yini guda a gidanta tun safe har dare bata bar shi ya motsa ba. amma da dare ya bai san yaya aka yi ba har ta biyo shi a motar ta ba saboda shi kansa a yau cikin natsuwa yake saboda alhinin rabuwa da gida ba wasa ba ne, tun safe jikinsa yake a sanye don haka yinin da ya a gidanta ma ba abin da ya iya aikatawa sai kwanciya tana kallon sa kawai sa'ar da ya yi ne lokacin da za ta biyo shi ta yi shigar mutunci ta sa dogon hijabi mai hannu har ƙasa yana shiga da motarsa ita ma ta sa tata motar mai gadi zai mata hayaniya kasancewar dare ya yayi kuma bai taba ganin motar a gidan ba khalifa ya ce kyale ta bakuwarsa ce suna shiga ɗaki ya rufe ta da bala'i ya ce ni za ki wulaƙanta haka ba ki san uwata da ubana suna gidan nan ba me kike son a ɗauke ni da kika biyo ni to abin da zan gaya miki shine na bar ki kin shigo nan ɗakin ne don kar in yi hayaniya da ke a waje wanda bai san abin da ake ciki ba ma ya sani ki tashi ki koma inda kika fito sai ta yi wuf ta kamo shi ta rungume shi kankam tana masa kisi wannan ne dalilin da yasa sa khalifa baya haɗa ramsi da wata dan wata hanya takan shawo kan namiji ta sani komai fushin da ya kuwa ta ce khalifa me na rasa ne me mahaifina ba zai iya mallaka min ba a rayuwa sai kai ne kaɗai mahaifina bai da ikon ya mallaka min saboda kuɗi ba zai siye ka ba to yaya zan yi da raina khalifa jikin khalifa ya yi sanyi ƙwarai da gaske bai taɓa tausayin wata ɗiya mace irin yau ba musamman yacce take mai kuka har da hawaye Daidai wannan lokacin Ummi ta gaji da zama a falo tana takaicin a ce Khalifa bai ci wannan abincin ba. Yadda ta zauna ta tsara shi hakan ya sa ta kasa juriyar tafiya da kwanta. Ta zuba abincin ta jera a filet ta nufi tunanin ta shine ta bar masa a ɗakin nasa. Tunda tana da makullin ɗakin shi da kansa ya bata saboda yana jin daɗin yadda take gyara masa komai a ɗakin a tsaftace. Tana isa ƙofar ɗakin ta sa makulli ta buɗe. Abin da ta gani ya sa ta mugun faɗi. Ya yi kalifa, rungume da mace tana sanye da hijabinta. Bayan runguma ba wani mummunan abu da Ummi ta gani amma duk da haka sai da abincin hannunta ya ce ya tarwatse a Ta koma cikin gida da gudu tana haki. Wani abun takaicin ta haɗu da mama a falo za ta sashin Abba. Gaban mama ya faɗi ta tsare Ummi da tambaya. Hankalin Ummi ya tashi, ta rasa abin da za ta ce. Wani ƙarya za ta wa mama? Mama ta wuce ta bar ta jiki na tsima Khalifa tura Ramsi yayi ya ce ke hankalinki ya kwanta kin tona min asiri gidanmu ko za ta yi magana ya daka mata tsawa ce kawai ki fita idan kika ci gaba da tsayuwa a nan komai zai iya faruwa da ke tunda asiri na ya toni ba na fargabar komi don haka kama gabanki karfe ɗayan dare ta yi khalifa ya kasa rintsawa ganin da ummi ta yi masa rungume da mace ya tayar mai da hankali matuka bai san wani irin kallo yarinyar za ta ci gaba da yi masa ba a yadda take ba shi girma Shi kenan ta daina ganin sa da kima bayan wannan za ta iya gaya wa mama. Daga nan maman za ta iya sawa a yi masa aure da ɗiyar da maman ke son ya aura ita ce 'yar aminiyarta mai suna Ummi. Ya miƙe cikin tsananin mutuwar jiki cikin sanda ya ƙwanƙwasa ɗakin Ummi a hankali. Ya san dai da wahala su abban ji. Ummi ta miƙe cikin tsoro ta ce waye? A hankali ya ce ni ne Khalifa. Da sauri ta miƙe ko kayan bacci yau bata sa ba kayan jikinta ne hijabin da ta yi sallah. Ta tsaya a jikin bango tana kallonsa cikin kakkausar murya ta jaruman maza ya tsare ta da idanuwansa. A wannan lokacin hankalin Ummi ya yi matuƙar tashi. Ya ce, Ummi, murya na rawa ta amsa ya ce, me ya kai ki ɗaki na ɗazun? ta ce abinci kawai na je kai maka na ga ka jima baka dawo ba ni kuma ba na so ya kasance baka ci abinci ba saboda tun azahar na shiga kicin na haɗa maka shi ya danna mata harara kamar zai shaƙe ta ya ce dama a ɗaki na na saba cin abincin sai dai na zo ne don in gargaɗe ki don ki sani kada wani ya ji kin ga wata mace a ɗaki na idan kuma na ji ko da wasa wani ya furta to ko shakka babu na san ke kika faɗa sai ki saurari matakin da zau ɗauka wanda ba zai taɓa yi miki daɗi ba sannan maganar soyayyar tsakanina da ke babu ni ba sa'anki ba ne idan na ji kin ce da mama ko abba ko wani cewa kina so na za ki sha mamakin matakin da zan ɗauka a kanki idan wannan ce gulmar da kika ɗauko kika zo gidan nan da ita saboda ni to ki koma dan ba za ki yi nasara ba ya ja tsaki cikin fushi ya fice daga ɗakin tab jam su duka biyun babu wanda ya bacci a wannan dare Abin da ya ɗaga hankalin kowa daban kowa tunaninsa daban. Bayan fitar kalifa Ummi ta tashi cikin tashin hankali ta kuka kamar ranta zai fita. Ta dubi agogo karfe biyu da minti ashirin bata ga nisan dare ba. Ta kira mahaifiyarta a wannan dare tana kuka wayar a kashe. Hajiya da ita ma a kashe. Ta kira babbar aminiyarta Jidda ba ta kashe waya. Jidda ta ɗauka a firgita tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To hi saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba.